wato nura salihu adam wanda ake wa laƙabi da salihan nur yau nura salihu adam ya zo kan wani tsuro mai albarka mai daraja mai martaba wanda allah subhanahu wata'ala ya nuna mana shi a cikin bincikenmu muke ta ƙoƙari a kansa wannan tsiro ba wani abu ba ne tsiran da a ƙasar hausa ake kiransa ƙudiji tsiran da ake kiransa ƙudiji a nahiyar arewacin najeriya ana kiransa amakasha amakasha ina kyauta zaton katsina mata suke masa wuta-wuta su kuma al'ummar duniya ɓangaren turawa wato suna kiransa da suna striga spp striga spp amma kasha shi ake kira striga spp ko ka ce kudiji wanda ake kira striga spp kai ana kiransa striga harmonica striga harmonica striga harmonica to dan uwa bi na asannu dan tofa maka wani abu yi saci ɗinmu a youtube channel ka sa salanur nurti domin samun sababbin lakcocinmu sai ka danna subscribe idan kana so lakcocinmu su faɗo kan wayarka to na ƙararrawa ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a kan youtube channel ya ƙaddara mana ya nuna mana a cikin littafinsa mai tsarki wanda muka tashi haikan wajen binciko abin da zai zama mafita a tare da mu fatabarakallahu rabbul alamin wa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan tsoro larabawa sun sanya shi daga cikin dangin tsirran da suke kira lahajatis saudani ko kuma ka ce a ashabul idar a ashabul idar na nufin kudiji ko ka ce amakasha wanda ake kiransa da turanci striga spp ko kuma striga harmonica dan uwa wannan tsiro ana iya samunsa a gonaki kuma wani parasite ne na root na iti, root parasite ne da ya kama wata bishiyar da sauransu sai dinga tsotse sinadaran da wannan itacen yake ci to dan uwa wannan tsiro da kake gani da ake kira kudiji wato striga spp yana da matukar amfani ɗebe shi ka shanya shi ya bushe ka daka shi kai podarsa idan kana so ya ba da gudunmawa wajen kwakwalwa ɗebi babban cokali ƙaramin coka babban cokali na garinsa sai ka ɗauki ƙaramin cokali na garin citta ƙaramin cokali na garin mm, kanumfari sai ka zuba a cikin ruwa rabin lita sai ka tafasa shi sai a dinga shansa amma za a zuba shugakin ko kuma a samu manyan cokali biyu na amakasha ko in ce kudiji sannan sai a samu garin kanumfari karamin cokali a samu garin citta karamin cokali sai a samu wato mazar kwaila rawan doki sai a hada su sai a tafasa su sai a dinga bawa masu matsalar kwakwalwa wanda bai bacci mai faduwar farfadiya wanda jikinsa ike rawa irin girgizan nan na over neuron diseases dan uwa idan ana sha karamin cokali da safe karamin cokali da yamma to yana kone yana magance duk wani parasite and bacteria na kwakwalwa mutanen da da zarar dabbar su ta samu ciwon ciki wato ciwon ciki an samu stoma parasite or toxins wato ƙwayoyin cututtuka masu cutar da ciki ko kuma wata guba dabba ta ci sai ga an tafasa shi ko an daka shi an zuba shi a ruwa an ba su da dabba ta sha sai ga ta warke to kai mutum kai ne a haƙƙo da wannan tsuro dukkan kwayar cutar gubar da take cikin ciki wacce take hargitsa ciki wacce take sa ciwon ciki wacce take sa zafin ciki wacce take sa kumburin ciki duk irin waɗannan to yi ƙoƙari tafasa shi a dinga shan karamin kofi safe da yamma duk matsalar ciwon ciki ko da basir ne mai jini na nufin hemorrhoid to za a samu waraka a kan wannan haka kuma da mutum zai ƙone a samu garinsa a dinga badawa a kan kunan wuta insha Allahu za ka ga kunan ya bushe haka kuma leprosis na ce leprosis wato ciwon kuturta magance shi yake kai tsaye don uwa wannan sinadari duk inda wata bacterias take parasite protozoas an fahimta ko kone su yake mata masu ciwon mahaifa waɗanda suka samu matsalar mahaifa ko suka samu kansar mahaifa ko suka samu kansar fallopian tubes ko kuma samu cervical erosion kansa ga magani sadaka ku yi mana addu'a yan uwa sunana nura salihu adam wanda ake wa lakabi da salihan nur kan wannan tsiro da ake kira kudiji ko kuma amakasha ko kuma wuta-wuta wanda ake kiransa striga spp o striga harmonica yan uwa bi mu a hankali yi mana addu'a sifili takwas sufuli uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar 080 33 76 sunana nura salihu adam wanda ake wa lakabi da salihan nur a kan tsiron ƙudiji ko ka ce amakasha ko kace wuta-wuta a ƙasar hausa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh